وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وجل الله تبارك وتعالى اللي تترى مؤمنه لي أخما بنا لذلك في من يتسير ولكركم من التفسير kamar da muka saba a kowane lokaci makamancin wannan dai zina Allah ta'ala za mu ci gaba da inda muka tsaya yau muna yammacin talata ko talata sha ɗaya da watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da uku ba hijar maki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shi da ta da sha biyu ga watan hudu shekara ta dubu da ishirin da biyu a kalandar turawa ba mu gushe ba muna cikin suratu yunus kafin ma ya karanta mara abin da ya karanta akwai da rubuto yana cewa wai a yi masa ƙarin bayani game da wannan aya ita ce wannan Allah tabaraka wa ta'ala waja'alu lillahi shuraka aljanna wa khalaqahum wa sarqu lahu banina wa banatin bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun wannan isharar ce wallahu a'lam game da abinda musulkai suka sanya ma Allah tabaraka wa ta'ala na abokanan tarayya cewa su mushrikai sun sanya ma Allah tabaraka wa ta'ala abokanan tarayya na aljannu akwai gungun mushrikai da ka sami su suna ta'ammuli da aljannu suna bautansu sun sanya su ga Allah a matsayin abokanan tarayya suna bauta musu tare da Allah wannan ko saboda galiban waɗanda suke ta'amuli da aljannu suna musu bauta irin wannan to aljannu suna biya musu wasu bukatun kini sai su saka musu sharaɗi ku yi nuna kaza a matsayin bauta mu kuma sai mu nuku kaza a matsayin biyan bukatar da kuke nema wani shine waje alillahi shuraka aljin ya ce kuma alhali allah ya halice su sun sanya ma allah kishiyoyi abokanan tare na aljannu wa khalaqahum alhali kuma allah shi ne ya halice su aljannu ba su halice su ba allah ya halice su amma suka dauki aljannu da ba su halice su ba suka sanya su a matsayin abokanan ya tare da Allah kaga wannan shine tsabar rashin hankali ka ɗauki wanda bai halice ka ba ka daidaita shi da wanda ya halice ka sannan ce sai suka kirkira maka kuma ƴaƴa maza da ƴaƴa maka. shi ma wani sharafi da gungun musulkai waɗanda suka suka yi da'awar cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da ta. kun gane kowa wa sarrafu lahu banina wa banatin sannan suka ki kama Allah ya maza kamar eh, yahudawa kenan da kiristoci wa banatin wasu kuma mushrikan suka ki kama Allah ya mata kamar mushrikan larabawa da suka da awon cewa ya wato mala'iku ya Allah ne maka to duka dai wannan kasassafar sun yi ta ne Allah ce da zai ilmin ba tare da ilimi ba babu hujja babu dalili akan haka karshe Allah ce subhanahu wa ta'ala amma yasifu Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkaka ya ɗaukaka daga wani abin da suke sifanta shi da shi wanda zai ishara ce ga wayannan mushrikan da wannan laifi da suka yi wallahu ta'ala ala. wannan shi kuma abin da ke ishara zuwa gari shi ne cewa kamar jiya ne ko mun yi bayani wai akan haɗari ko rashin lafiya son shugabanci ya sa ma zuciyarsa cewa lallai shi dole shi ne shugaba shi ke faɗi a ji shi aka za shi aka za don haka in wani abu ya bigiro wani zai hukunta cewa wani ya hau matsayinsa to zai duk iya yanzu zai yi ya ga haka ɗin bai yi ba saboda mugu mugu waɗanda shugabanci da ya ka kara kudin a cikin zuciyarka shi an yi bayanin wannan haɗari cewa har ga masu da'awa da ɗaliban ilimi da malamai kana iya samun wannan sai wato idan ya da ni da son yana son shugabanci wanda ya ƙaurace mashi to wannan magana bai ko kamata dai ta taso ba domin ba za mu ce in ka ga malamin da sun shi ga wasu kaurace ba ba za mu ba da wannan fatawa a buɗe haka ba dalili shine ya aka kafin yana son shugabancin ya aka yi kafin shi cewa yana son shugabanci wani abu na farko ke sannan in ya tabbata shi amma yana son shugabancin shi wannan rashin lafiya ce yake fama da ita rashin lafiya ce ta zuciya yake fama da ita to kamata ya ɗauki matakin magancin ciwon nashi ba kawai shi mai ba ina fata gani yawwa kamata ya ɗauki matakin cikin hikima in kai baka kai masa nasiha dole yana da abokanai yana da wasu inda suna iya magana da shi a bi uslubi wanda ya dace da hikima a mishi tambayi don a magance mishi matsalar da yake fama da ita amma ba shi a ƙaurace mishi haka kai ba galiba idan mutane suka fada cikin wasu kurakurai malamai ne ko gama garin mutane ne idan ka ba da fatawan cewa wani wanda ya lafi wai sifanta da wani kuskure a aurace mashi to za a ce wata kawarce mutane babu hikima cikin haka kuma kun gani shi shi wa mutum malamai suka ce <clears throat> wani magani ne shari'a kasta kuma domin tabbatar da wata maslaha in ka ji shari'a ta ce a kaurace mu wani to shari'a ta sa wannan ka'ida ta kauracewa domin a haƙƙaƙa wata maslaha bi ma'ana ana cewa ka kaurace mu wani ne idan kauracewa naka yana da amfani idan wani mutum yana aikata abin da yake ba daidai ba sai ya fahimci ka kaurace mashi to abin da ake kima kaurace mashi a shari'ance shine kaurace wannan kai zan masa dalilin ya kara ya kula ya bar aikata wannan abin da ba daidai ba don ka dawo ka ci gaba da hulɗa shi amma in ya zai ita kaurace mashi shi ci gaba kawai da harkar sa bai ko damuwa to ina amfani kauracewa babu to shi yasa hijran kauracewa da aka ce a kaurace mu mai laifi kaza ko wani kaza cikin shari'a wannan an sa shi ne saboda haƙaƙa maslaha idan maslaha ba ta haƙaƙo ba to shi ba shi da ma'ana ba shi da amfani ina fatan ɗage saboda ka nan wurin ba wani abu ne za mu ce maka kawai da gama malami yana son duniya shi kenan yana son ne shugabanci yawwa mace shi kenan ka ƙaurace mashi shi ma sai ƙaurace da ƙarshe a ta ƙaurace mutane babu wata hikima babu maslaha babu wata natijar da kwarai ba ka ɗauki da matakin magance matsalar da ke fama da ita mana wata Allah ya kare mu baki wannan shine wallahu ta'ala ala a jiya a darasin mu mun kwana kan aya ta 78 ya zama tashi ta 79 wa qala fir'aun utuni bi kulli sahirin ali na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ائتوني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاء

ya ce wa ƙalar fir'aunu sai fir'aunu ya ce ƙuntuni ya kulle ta hirin alim ku zo mani da dukkan wani mai sihiri ƙwararre ƙwalar maja a saharatu yayin da 'yan sihirin suka zo ƙalar musa sai musa ce da su al'umma an kun mulkun ku jefa abinda ku masu jefa wani abinda kuke son ku jefa da kayan sihirin ku to ku jefa falon ma alƙau a yayin da suka jefa abinda suka jefa na kayan sihirin nasu wala musa sai a mai musa alaihi salatu wasu salam ce da su ma ce sun bihi sihir abinda kuka zo da shi shi ne sihiri ma ji sun bihi sihir abin da kuma da shi shine sihir inna Allah ta yusiru lalle Allah ta tabaraka wa ta'ala zai baka shi inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin Allah ta tabaraka wa ta'ala baya baya kyautata ko baya gyara aikin mabarnata wa yuhibbu Allahu al-haqqa kuma Allah ta tabaraka wa ta'ala zai tabbatar da gaskiya بكلماته من صح ولو كره المجرمون ولا مجرمين ما قلت في حقا فما آمن لموسى الله تبارك وتعالى إمام ولي إيمان إلى أن موسى إلا ذرية من قومي في كده وصل ذرية لموسى متعنسة على خوف من فرعون عبثت الصوران فرعون wa mala'ihim da jama'ar su an yaftinahum don kada ya tafi nesu su wa inda fir'auna lalle shi fir'auna la alim fil ard madaukaki ne a cikin kasa wa innahu la min al musrifin kuma lalle shi yana daga cikin mabarnata da suke israfi suna faifayewa wajen barna to lalle dan ba a manta ba jiya mun kai gaba a cikin wannan kissa ta annabi Musa alaihi salatu salam. mun kai akan gaban da fir'auna da mutanensa suke hukunta annabi Musa alaihi salatu salam. dan wata annabi Haruna cewa sun zo ne domin su kawar da su daga barin abinda suka iske iyayensu a kan shi su kawar da su daga abin da iyayen suke a kan shi daga ƙarshe jagoranci da girma da shugabanci ya koma hannun su annabi musa idan haka ne to su sam sam sam ba za su imani da su ba wa ma na nahnu kuma mai mummiri suka ce sam ba za mu imani da ku ba wanda muka ce ah, haka suka kalli ah, wannan matsala da ta shafi da kuwa abin musa alaihi salatu wasalamu da dan uwansa kuma suka dauki wannan matsayi na kore imanin su gare su da usulubi wanda ke cike da karfafa magana da takiki وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها وما نحن لك بمؤمنين cewa duk wani abin da ka zo mana da shi na aya ko mu'jiza don kai mana sihiri da shi da kawar da hankali da shi to san mu kasance masu imani da kuma ba su da kai ba wannan shine muka ce kuma ba su fir'auna ne ba kafirai da dama wannan shine matsayin da suke daukawa a ta'ammulinsu da manzannin Allah Allah ba da labarin wasu kafirai yace in huwa illa rajulun istara ala Allah kadhiba wa ma nahnu lahu bimu'minin shi wa shi wannan manzon ba wani ne ba illa mutum ne wanda kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah suka ce kuma san mu mu kasance masu imani da shi ba a shani cikin wannan magana kuma malamai suka ce sun kore wannan rashin imani na su da Musa alaihi salatu wasalam dan uwansa da cewa wa ma na da kuma min mummini ta hanyar tsara ba'un wanda yake harfu ne na ziyada kamar da malamai suke faɗa ana da kwaci kuma saboda fa'idan tarta a kiki muka ce a madadin su ce wa ma na nahnu kuma mummini wa ma nahnu kuma mummini a madadin su ya ta suka ce wa ma na nahnu kuma bi mummini wato su tsara karfafa korewar rashin imani su cewa imani samson san ba zai yi ba to yanzu daga nan ne sai fir'auna ya ga dacewar su yanzu ba zai tsaye wani mataki kuma Ba yi sun tabbatar da zai ba za su yi zama ba za su yi imani ba za su gaskata annabi musa da dan wata cikin da'awar kuma yanzu bari su ɗauki wani mataki matakin da suka shi ya dauka shi ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala gama da cewa wa qala fir'aulu sai fir'aun ya ce ki tuni bi kulli sahirin alim ku zo mani da dukkan wani dan sihiri kwararre wanda ke da ilimi da kwarewa cikin sihirin ka da shi ne abinda fir'auna ya dauka a matsayin mataki ah, saboda ita kadin su na cewa annabi Musa abinda zo da shi sihiri yawa to idan sihiri ne in ana son a kabalance shi a gama da shi to sai a samu wasu wasu yan sihiri su suka fi shi kwarewa cikin sihirin sai su rinjaye shi cikin al'amarin sihirin shi kenan gama da shi na ka fara aure sa cibiya a samu masa duk wani kwararren mai sihiri wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin ali wanda muka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labarin wanda mataki da suka ɗauka a wajen sura ne cikin alƙur'ani mai girma yake cewa قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساهر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في الملائن حاشدين يأتوك بكل ساهر عليم الله تبارك وتعالى يتي قال الملأ من قوم فرعون من يمتعني na mutanen fir'auna yan majalisun sa wanda suke da kusanci gare shi suka yi nuni annabi Musa suka ce inna hada la sahirun ali lalle wannan mai sihiri ne kwararre annabi Musa wato wai kwararre mai sihiri ne inna hada la sahirun ali suka ce kuma yuridu an yukhrijakum min ardikum abinda annabi Musa yake nufi da wannan sihirin nashi shine ya kore ku daga kasar ku ya gargaɗe ku ya fitar da ku da ƙasar da ƙashi ya mallake komai don haka fama za ta amuru me kuke ba da umarni mai shawara wani mataki ya kamata a ɗauka kalu sai su wa su suka ɗauki decision suka ce arjin wa akahu arjih wa akahu ka jirgin ta masa da shi da ɗan na jinsa to kada a yi saurin cewa a ɗauki matakin kaza a kansa amma a ɗan ƙyale shi da shi da ɗan'uwan nasa idan aka ɗan jika ta musu sai suka ce wa arsil fil madaini hashiri sai ku tura masu tattara mutane cikin garuruwa zai su tattaro 'yan sihiri ƙwararru a cikin garuruwa wa'annan da aka tura su ya tuka bi kulli sahirin alif za su zo maka kai fir'auna da dukkan wani kwararren mai sihiri saboda haka sai ya zo ya ƙabalanci ne musa a wannan matsala ta sai saboda ka nan faɗan fir'auna sai suni da kulle sahirin alim ya faɗi haka ne ƙarƙashin shawarar da 'yan majalisun su suka bashi 'yan majalisun su suka ce tabbas annabi musa ɗan sihiri ne sannan wajunan suka ce to mini ya kamata a dauka ni ne shawara sai suka ce wa fir'auna abin da ya kamata ka dan jinkirta masa da shi da dan uwansa amma ka samu masu tara mutane masu yi kuwa su yawo ta cikin garuruwa su gayyato maka masu sihiri to shi yasa yake to ituni bi kulli sahirin alim sai ba da wanda umarni karkashin shawarar da aka ba shi ina fatan gani a cikin shu'ara Allah ce kayu arjih wa akahu wa ba'at fil madaini hashirin ya tuka bi kulli saharin ali su a majalisin sai suka ce da fir'auna ka jinkirta masa dan kyale shi da shi da dan uwan nasa amma wa ba'at fil madaini hashirin sai tabiri na qur'ani yana cewa wa arsil fil madaini wa arsil fil madaini hashirin amma ana wani ce wa ba'at fil madaini hashirin ka tura masu tattara mutane a cikin garuruwa ya tuka bi kulli saharin ali can ya tuka bi kulli sahirin ali na kuma ya tuka bi kulli saharin ali za zo maka da dukkan wani babban tasiri kwarai wanda yake ya kware sosai ya kai gaya wajen sihiri to haka aka yi don haka muka ce fir'auna ce ituni bi kulli sahirin ali ne sai tura almala'in ne hashiri domin su zo masa bi kulli sahibin alim ko bi kulli sahabin alim suka je ko suka yi aikin da aka ba su da gayyato yan sihiri to yan sihirin sai suka ko karɓa kiran suka zo shi ne Allah ce falamma ja'a saharatu a yayin da yan sihirin suka zo suka karɓa kiran da aka yi musu suka halarto majalisin fir'auna ga annabi Musa قال لهم موسى to sai ne Musa alaihi salatu wassalam ya ce da su alquma antum mulkun ku jefa abinda ku masu jefa shi ne bi ma'ana ku jefa abinda kuke son ku jefa abinda kuke son ku jefa na kayan sihiri to ku jefa shi shine qala lahu Musa ne Musa sai ce da su alquma antum mulkun ku jefa abinda ku masu jefa shi ne to anan wurin wallahu alam malamai suka ce a cikin wannan zance akwai haz akwai haz akwai wasu ibarori da wasu jumloli da aka shafi wanda za ka iya fahimta su karkashin abin da ya tabbata game da wannan kisa a cikin wasu ayoyi daban ban yadda lamarin yake shine su yan sirrin nan da aka aika musu gayyata sai suka karɓa gayyatan suka su kun gane ko amma kafin su iso malamai suka ce abin da ya tabbata cikin kissan shine cewa da aka gaya musu to an haddade lokacin da kuma za su sai da aka ce an gayyato su sun yarda su zo sannan kuma aka haddade ranar da su kun gani qala maw'idukum yawm zinati wa an yuhshara an-nasu duha maw'idukum yawm az lokacin da aka haddace muku aka muku alƙawarin a shine yawmuz zina ranar da ake wata ƙawa ranar wani idi sannan wa an na nasu a tara mutane zuha da hannu saboda ka sai da aka haɗa kowa lokaci kowa ya kai ina fatan gani to sannan yan sirrin da suka zo a yau zina ɗin nan kuma da suka zo zuha ɗin nan lokacin hantsi malamai suka ce kazalika ba da zakkuwansu kawai suka kabalanci annabi Musa ba ba haka kai ba gaskiya amma da suka zo awwal shay shine sai da suka yi magana da Fir'auna yawwa sai da suka yi magana ne da Fir'auna kace to an gayyato mu ga mun zo mu ne masu sihiri muna son mukabalanci wanda kake son mukabalanta amma fa ba za mu kabalance shi haka kawai ba a inda lana da ajaran a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin sai da suka yi masa wannan sharri ce to yanzu ka gaya mana shi idan muka kabalanci wannan mutum akwai wani ladan aiki da zaka ba mu in mun yi shi za mu kabalance shi amma idan muka yi nasara ne jiga aikin mu kun gane shi kuma nan take fir'auna ce na'am wa innakum laminal muqarrabin ci kwarai da gaske za a ba ku ladan aikin ku dai ku rinjaye shi kawai kuna rinjaye shi za a ba ku ladan aikin ladan aikin shi ne wa inda kun lamin al-muqarrabi za ku kasance cikin da wadda ka zama da ku can cikin wasu ƙauyuka yanzu a kawo ku kusa ga majalisar fir'auna yawa kun zama manya kenan kun zama majalisar fir'auna wannan shine tukucin da za a ba ku da ladan aikin ku <laughs> kun kaje ko to yanzu da aka haddade wannan zika to lokacin ne sai suka fuskanci fir'aun da suka fuskanci annabi Musa alaihi salatu salam a daidai lokacin ne annabi Musa ce da su al'umma antum mulkun ko shi ma annabi malamai suka ce ba kwabar annabi ce annabi Musa ce da su al'umma antum mulkun ba A da suka gama yarjejeniyarsu da fir'auna suka fuskanci annabi Musa abin suka ce da shi ya musa imma an tulkiya wa imma an nakuna awwal man alqa kun gane ko su to yanzu ga mu shiya in ka shiya shikenan ya rige gare ka imma an tulkiya ko ka jefa abin da aka ce kana jefa wurin sihirin kayan sihirin ka ko mu mu kasance mu da farkon za mu jefawa zaɓi wanda kake so saboda su suna cike da confidence cewa duk ko da jefa farko ko da kashi ya zaɓi wanda ke so ko za su gama da shi kun gane ko yawwa ma an turkiya wa ma an nakuna awwala man alqa to muka ce daidai lokacin ne an yi musa ce a'a al'umma an sun mulkun yawwa al'umma an sun mulkun ku je ku jefa abinda, da kuke son ku jefa kun gane ko to wannan shine a cikin wannan cewa ne Musa alaihi salatu wa bai ce musu shi ne, fara jefawa ba da suka ba shi zaɓe ta ku je ku jefa ku so mu jefa a cikin gabatar da sun inda da ya malamai suka ce akwai hikima wajen munazara ko ƙabalantar wanda yake muhasim wanda yake jayayya da kai duk wani wanda yake jayayya da kai akan gaskiyar da kake rike da ita shi kuma yana amfani da kayya ko shubha to don kuka zo kuna munazara kuna munakasha to karka yi saurin zube masa hujjojinka a karo farko duk hujjojinka zube su karka yi haka saboda idan ka yi haka to a cikin hujjojin naka zai iya amfani da su shubha sai rikita ka kuma ya rikita mutanen da suke saurin amma in ya zo yana tattauna da kai ya kokari ka sa shi gaba Yanzu da duk na nashi kun gani duk shubhat da yake da ita yanzu bai ta kajita to daga nan sai ka san matakin za ka ɗauka sai ka magance duk shuha na shi kaga wato gaskiyar da a hannunka da addinin ka ba samu cikas ba to shi yasa annabi Musa alaihi salatu wasallam da suka bashi zai ce a'a ku dai ku jefa abin za ku ba. kun gane ko a wata ayan Allah tabaraka wa ta'ala ba labari yace kalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqin قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس wastarhabuhum waja'u bi sihrin azim Allah tabaraka wa ta'ala yace qalu su yan sihrin sai suka ce ya Musa ya kai Musa imma an ko dai ka jefa abin da ke hannunka wanda kake jefawa wanda su suna iya tiƙari Musa ke jefa din kayan sihiri ne ko ka jefa wa imma an nakuna nahnu mulqina ko kuma kasance mu ne wanda zamu jefa kenan a karon farko qala sai Musa ce da su a alqu ku dai ku jefa ku jefa a karon farko Allah ce falamma alfauko a yayin da suka jefa jefa kenan sandunarsu da egonsu dama sun zo ne da sandunarsu ma da ni da igiyoyi yayin da suka jefa abinda suka jefa Allah ce saharu a ayyunan nasi sai ku suka sihirce idanuwan mutane wasu wastarhabuhum suka tsoratar da mutane suka ragar mutane ubi sihiri na azim suka zo da sihiri mai girman da saboda ka tabbas mutanen nan sai da aka zaɓo su a cikin sihirin da suke da su a wannan lokaci shi yasa da suka zo suka jefa egonsu da sandun da suke hannunsu to duk sihirin sai da tasiri ga idanun mutane da egonsu da sandunan su da suka jefa kowa sai da ya ga wa'annan ƙagon da sandunan sun zama cizai ga sunan suna tafiya a fili kaga wanda shi ne gaya sihiri shi ne kuma saharu a adunan nasi ƙagon sai suka canja igiyoyin a wata ce sandunan suma suka canja daga sifar suka koma macizai kuma suka rahaza da mutane wasu tarhabuhum suka rahaza da mutane Allah ce wajen ubi sihirin abin suka zo sihiri mai girman gaske wannan kuma shi ne hakikanin sihiri jama'a za ka malamai suka tabbatar da cewa sihiri da kuke gani shi wani abu ne wanda baka karyata shi ba saboda Allah ta baraka wa ta'ala tabbatar da shi da nasoshi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar da shi kuma cikin hadisai ingantattu bal amru ne waqi ya faru kuma yana faruwa ma saboda ka ci babu sindi ma wannan zama hausa kun gani amma abin akwai ilimi kuma yana tasiri shi nake son ce amma tasiri shi da izinin Allah akwai shi yana tasiri amma tasiri shi da izinin wa da izinin Allah tabaraka wa ta'ala to shi yasa Allah baraka wata ala ce saharu ayyunan nasi wastarhabuhum wa ubi, bi sihrin 'azim kun gani ko a wuce a yi muka ishara kalu ya musa in ma an tulke wa in ma an nakuna awwal man alqa ya kai Musa ko ka jefa ko mun mu kasance mun da farko in zamu jefa qala sai annabi Musa ce bal alqu ce a ku ku jefa sai ce fai dashi baluhum wa isihum kwatsam sai ga su, da sandunan da su sandunan da suka zo da su da suka jefa su sai kwatsam da su a fili yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a kawai sai yana gani saboda wannan tsirin nasu ga su suna tafiya sun zama kamar macinta kowa ya ga haka kuma annabi musa ma shi ma haka ɗin shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace fa awjasa fi sai khifatan musa saboda kada da sandunan da ɗagon suka koma zai shi ma musa sai da ya rama shi ma sai mai tsoro fa awjasa fi sai khifatan musa sai ji tsoro ki ya kuma wannan abu kuma Allah ce kullu la takhaf innaka antal a'la Allah ce kullu sai muka ce wa annabi Musa la haɓ karka ji tsoro wannan sirri da tsoro innaka antal a'la kai ne madaukaki a cikin wannan sha'ani kyale su duk wannan abu da kake gani ba wani abu ne ba samu su ido ka zama ke tsoro kun gani to daidai lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi irin wannan ya ƙibi cewa wala ta kaf ta an tala'ala kun gani to a cikin halin da muke karantawa kare lahu musa an ma antum mulqu annabi ta ce ku je ma abin da kuma su jewa ne, sai falan ma alqaw yayin da suka jefa abin da suka jefa din na sandunan da igogan igiyoyi za mu shi ko yawwa suka sai shaida don mutane suka zo suka razana suka zo da tigi mai girman gaske sannan da suka jefa sandunan da igiyoyin wa ilayhi min anna annaha tas'a shi da kashi annin musa ya gansu a matsayin wannan sihirin da suka yi ya ga sandunan da igiyoyin kamar dai sun zama macijai suna tafiya har ya ji tsoro to Allah sai nasar da shi ya samu masa da yaqini cewa kada ji tsoro kun gane ko yanzu lokacin da annabi musa ya zama irin wannan yaqini da sakarkacewa daga annabi kala sai yace shine kala Musa sai da Musa alaihi salatu wa salam yace da su ma ji'tum bihi sihr ma ji'tum bihi sihr abin da kuka zo da shi shine sihiri saboda ku kuna danganta sihiri gare ni ni ban da alaka da sihiri amma ma ji'tum bihi sihr abin da ku zo da shi shine sihiri kun gane ko sannan sai ce inna Allah sayyidu Allah tabaraka wa ta'ala zai baka shi inna Allah sayyidu Allah zai baka shi wannan duk barazana ce ku jira ku ga me zai faru inna Allah sayyidu Allah zai baka shi kun gane ko wannan shine sai yace musu kuma inna Allah la yuslihu amala al-mufsidin Allah tabaraka wa ta'ala baya kyautata ko baya gyara aikin mabarnata sannan bayan Allah ya rubuta ya ɓata wannan aikin naku na sihiri sai ce wai hiqqullahu al-haqqa bi kalimati Allah ta tabaraka wa ta'ala zai tabbatar da gaskiya da kalmominsa walau kariha al-mujrimun ko da mujrimai sun ki ko da masu aikata ta'asa da laifi sun ki sai Allah ta tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa kun gane ko da muka ce annabi Musa alaihi salatu wasalam ya ga musu wannan ne bayan tabbaci da yake da samu daga Allah cewa la tahaf innaka antal a'la kar ka ji tsoro kai ne madaukaki ba abin da zai faru a wannan barazanar tasu kun gane to yanzu ana cikin wannan yanayi kamar tasawwara wato mashhadin mutane ne an taru ga fir'auna ga kaza da sahara sun zo sun jefa abin suka jefa da igiyoyinsu da sandunan su sannan sun waye gari a matsayin macizai suna tafiya a fili mutane suna kallo dan Musa ya musu cewa abin da kuka zo da shi sihiri ne kuma Allah bai bata shi Allah tabaraka wa ta'ala baya shauka da aikin mabannata kuma lalle sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa ko da mujrimi ba su yanzu ana cikin wannan mashhad sai Allah bai wa annabi Musa umarni yace wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u kun gane ko haka Allah ba da labari a wata sura wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaidu sahirin wala yuflihu as-sahiru haythu ata Allah ce da annabi Musa to yanzu tun da sun yi maci zai gon da sihirin yanzu kai wa alqi ma fi yaminika jefa abin da ke hannunka da dama sandan kenan kana jefa sandan talqafu ma sana'u za ta haɗiɗe duk abin da suka aikata wa'annan sandunan nasu da egon nasu da suka zama shizai jefa sandan ka sandan ta ka za ta haɗiɗe su talqafu ma sana'u Allah ya ce shi inna ma sana'u kaidu sahirin abin da suka aikata kaidu sahirin ma kirci ne irin na mai shiri inna ma sana'u kawai abin da suka aikata kai su sahirin makirci ne irin na mutum jefa sandan ka kawai za ka haɗu da can canye wannan ya fi su zan na ƙarya Allah ce wala yuflihu wala yuflihu sahiru haythu ata kuma dan sihiri ba zai taba rabbanta ba zai taɓa cin nasara ba duk san da ya zo duk san da ya zo babu yadda za a yi nasara saboda ka jefa sandanka matsala za ta ƙari yanzu a wata ayan Allah ta tabaraka ta'ala abinda ya bari labari ana cikin wannan yanayi sai ce wa auhayna ila Musa an alqi afaka shi sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa an alqi afaka cewa jefa sandarka kawai fa idza hiya talqahu ma ya'tifun fa idza hiya kana jefa ta kwatsam za ta zama sai ka ganta ga ta talqahu ma ya'tifun za ka haɗiɗi duk abin da suka kirkira da ƙarya wannan shi ne fa wa awaina ila Musa an alqi afaka fa ya hiya kuma ma yanfiqun to haka Allah tabaraka wa ta'ala bai wa Musa alaihi salatu wa salamu wannan umurni kuma haka ya bi umurnin Allah ya jefa sandan taka kun gane ko jefa sandan taka ke da wuya sai duk ta haɗi dukkan macizan da ake ganin sun bayyana a farfajiyar filin wanda suka samu ta hanyar sihirinsu da suka jefa ɗagwai da kuma wato ainihin sandunansu macijiyar da ta bayyana a sanda annin musa zai su ta haɗi tsaye waɗanda duk zan gaba ɗinsu kun gane ko yanzu da wannan abu ya faru su shayin sihirin da fir'aun ya ɗauko mun ce ɗan sihiri ne ƙwararrun gaske sai da aka yi zaɓen su zaɓo na musamman aka yi aka samu su wa abin da muka karanta ɗazu ɗazun da Allah ta baraka ta'ala ala ce da ka zo suka yi abin da suka yi saharu a ayunan nasa wato ayunan nasa wasu tarhabuhum wa ja'u bi sihirin azim shi yake tabbatar maka da cewa mutane da ɗan sihiri ne manyan gaskiya saboda kuma sabon tsammanin akwai wani mai sihiri zai zo ya gallabe su ba to sai gashi annabi Musa ya kada sanda guda ɗaya ras sai duk ta laƙumi dukkan wato su da sandunan su da suka jefa wanda suka sihiri da su wanda shi ke sai ɗaya ta suka sanuda suka ɗauka cewa to tsakani da Allah wannan matsala ba sihiri ce ba duka da matsalar nan ba sihiri ce don gani suka yi babu wani mai sihiri zai gallabi su ba ce kawai an haɗu haka da sanda guda kawai ya ce musu duk macizan su nan take sai suka ɗauki decision cewa lalle wannan matsala ba sai rishi kun gane ko saboda ka yayin da masu yi suka ga wannan Allah ta tabaraka wa Allah ce wa ulqiya saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi haruna wa musa wa ulqiya su sujjada sai ɗan sirri suka faɗi suna masu sujuda aka kada su wato suka faɗi suna masu sujuda Kalu suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa kace suka ce mun imani da ubangijin haruna da musa mun matsala a cewa fir'auna shine ubangiji ko kaza ba ita ce ba gaskiya sun gane wannan ashe bisa ga tafarkin barna suke kuma sun fanci abinda abin musa zo da shi ba magana sirri ce ba gaskiya nan take suka sallama suka ce sun yi imani da ubangijin annabi haruna da annabi musa alaihi salatu wassalam Allah tabaraka wa ta'ala wani waje ba labari yace fa waqa al-haqq wa batala ma kanu ya'maluna fa ghulibu hunalika wa inqalabu saghirin wa ulqiya as-sahratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun yace fa waqa al-haqq sai gaskiya ta afku da annabi musa jefa sandansa da haɗiɗe duk macizan da suka yi ta hanyar sihiri ce sai gaskiya ta faru ta abu wa batsala makan ya amalu duk abin da suka kasance suka aikata ko suna aikata wani sihiri gaba ɗaya lalace dama ya ce inna allaha sayubtilu ma jitum bihi sihr inna allaha sayubtilu abin da kuma shi ne sihiri kuma Allah zai mata shi nan yake cewa batala ma kan ya amalu duk abin da suka kasance suna aikatawa sai gaba ɗaya lalace fa gulibu hunalika sai aka yi rijare su a can wanqalabu fagiri suka juya suna kaskantattu su kuma yan sirri Allah ba labarin sai ce wani iya sahara su sajidi su yan sirri sai suka faɗi aka kada su wato suka faɗi kenan suna masu sujuda qalu amanna bi rabbil alamin suka ce mun imani da Allah ubangijin talibai amanna bi rabbil alamin a wannan aya malamai suka ce da ila sun tsaya cewa amanna bi rabbil alamin a nan wurin suka tsaya ba su waɗi ne abin suka wada cikin ayar da muka karanta ta baya ba to la'alla fir'auna zai ce da shi suke domin ya da'awar shi ne rabbul alamin yawa to amma suna cewa amanna bi rabbil alamin ba suna nan suka ce rabbi musa wa harun ubangijin annabi musa da harun don fir'auna tabbatar da cewa ba hushi suka bi ba ba shi suka yi ba da shi sun bige masa sun kakace mashi to haka mashhaɗin ya yi ta tafiya kun gane to yanzu an riga fir'aun da ƴan kanzaginsa da mutanen yan sihiri ma gaba ɗaya sun sallama sun imani sun huwanci abin da annabi musa zo da shi ba matsalar sihiri ba ke, don haka sun ma imani sun zo musulmi to abin da ya faru na gaba a wannan mashhad nan take sai shi fir'auna ya raddu fa'il ya dauki mataki ya raddul shi shine sai ce Allah tabaraka bar ba da labari yace qala fir'aun sai fir'auna yace amantum bihi qabla an azana lakum إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون يتي آه فرعون يتي له قبل أن أذن لكم yanzu za ku imani da Musa ku gazzanta shi gabani in ba ku izini a yi kuna fito imani da annabi Musa ba kamata ku in ba ku izini ba ni kawo ku ba ba ni kawo ku ba ya za ku da shi in ba ku izini amantu lahu qabla an azana lakum sai ta ina hada la makaru makartumuhu fil madina yace kada wannan wa wani makirci ne da kuka kulla cikin birni ko cikin gari wato kenan sai da rike cewa da yan sihirin da annabi Musa bakin su bakin su ya inna hada la makarun makartumuhu fil madinati litukhrijū minhā ahlaha ma ne kuka kulla cikin garin nan don ku kori mutanen garin daga garin ku kwace garin da namu shi ko fasa fata alamin da zan zaku ku sani zai wannan a wani wurin yace kala kala amantum lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihra an aydiyakum ولو قد أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa وأقل qala sai fir'auna a amantu lahu za ku imani da annabi Musa qabla an azana lakum gabanin in ba ku sanarwa cewa na yarda ku imani innahu lakabirukum alladhi allamakum at-tafiya shi kaga shi Musa nan fa na fanci yanzu kenan shine mai gidanku shine babban ku dama shi ya koyar muku shi ya batsa ku cikin gari ku ku ta aikin sihiri muna kira ku shi yaran sa ne muka kira انه لكبيركم الذي علمكم الصيام ياتي ان هكذا ولو قلت ان ايديكم وارجلكم من خلاف زي ينتا هنا ينكو دقوا هنكو من خلاف تا تاري ايتي هنو دا مقفر هم بياك ولا اصلبنكم في جذوع النخل سننزم ايرتو اكم فتوتورن ايتا جندي a yanke mutum hannun dama kafar hagu sannan a kere shi a yi salbu na shi, kurosin ɗinsa a kan kututtunin da biyu kun san dogo ne kamar filin na haka ya ce wala ta'alamun na ayyuna a shaddu azaban na wa'afla shi kuma za ku san dali da annabi musan nan da kuka ce kun yi mai da shi wane ne fi tsananin azaba kuma wane ne fi yawan zuwa za ku gani zai faru kenan saboda ka barazanar da yanzu su kenan a wani wurin Allah ba da labarin wannan barazan ta shi ce lau qatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in ce zan yayyanka hannayenku da kawahunku ta hanyar sabani ƙafar dama hannun hagu ko hannun dama ƙafar hagu sannan sun mala usalli ban da kuma ajma'in sannan irin kuni kurusun ku baki daya kun gani saboda kun ya musu barazana karfan gaske duka cikin mashhad cikin yini ake wannan ba kafin abin tawari a wasu shi zira abin da zai musu kun gani ko to amma ka ji ka da mutumin da Allah ta baraka wa ta'ala ya saka masa imani na gaskiya zai samu sabati saboda abin da ya faru gare su na imani su su yi shi ne bisa ga ne bisa ga sakanka cewa tabbas abin da annabi Musa ya yi ba sihiri na ba domin inda sihiri ne a ganin su babu yadda za a yi rinjaye su rinjayen su bai yi a matsayin su na manya-manyan ƙwararrun ɗan sihiri shi yasa suka sakankanci cewa tabbas abin da annabi Musa ba sihiri ne za ka suka imani da shi da zo da imani da yake cikin zuciyarsu sai zama cewa duk barazanar da fir'auna ya musu da hadarinta ba ta raza su ba ta girgiza su ba ba ta sa su yi muraja'a ba wato ce sai yi ruju'i ba sai su koma su ce to yanzu saboda kada mana kaza bari bari mu ce mun rufe auna duk wannan bai bai sa suka suka yi wannan razana ba bal rabbi suka musu fir'auna raddi suka mata fir'auna ba ya musu barazana zai mu kaza zai mu kaza zai mu kaza Allah tabaraka wa ta'ala yace kalu sai su masu sihirin suka ce da fir'auna kalu inna ila rabbina munqalibun wa ma tanqimu minna إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أخرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين سيزوك الشيء وفرعون آه إنا إلى ربنا منقلبون مو سكوم وعلي رسولي عليه الزواج أو بنجزم مو اللي جمعين إيمان دا أو بنجزم كو قد فشل ويش دامكم وما تنسم منا كما وصل قوة ذات من إلا أن آمنا بربنا يعطي بآيات ربنا كو سيزوك إيماني دا آيو أو بنجزم لما جاءتنا آيات يعني دا آيو سيكون منا wannan mu'jizoji ne na ubangiji mu muka imani da su a yayin da suka zo mana kuma akan shi ne kake so kai mana ukuba ba wata ukubar za ka mana illa kan wannan nan take sai suka ce ubangiji suka ce rabbana afriq alaina sabra ya ubangiji ka zuba mana hakuri ka ba mu hakuri duk ukubar da za a yi mana duk azabar da ya barazana mana ita in yi mana ita to Allah ka zuba mana hakuri wa tawaffana muslimin ka karbi ramu muna muslimin da duka ta fara zana fir'auna ba ta yi ba ta tasiri ba ba ta tasiri ba a wani wurin Allah ya ba labarin su yace abin da suka ga fir'auna shine qalu la wa qalu lan nusiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wallazi fatarna faqad ma anta qad inma taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya suka ce kai fir'auna mu ba za mu fifita ka ba za mu zabe ka ba akan abin da ya zo mu ya bayyana gare mu da hujjoji daga Allah wallazi fatarna ba za mu zaɓe ka kan Allah wanda ya halice mu ba ko wanda zai fafarana muna rantsuwa da wanda ya halice mu Ba za mu zaɓe ka kan abin da zama da abin Allah ba don haka faƙa bi ma an ta kamar ka yi duk abin da za ka yi duk abin da za ka hukunta yi ji ka yi inda ma taɓa bi hajji a hayatar duniya kaɗai kana hukunci ne a wannan rayuwar duniya duk abin da za ka mara ba nan duniya ba ne da mun mutu a shi ke to duk abin da za ka yi ka rige ya rige gare ka je ka yi kun gani ko kaga wayannan duka ayoyin suna gwada maka imani ne girku gare su sai da ba wato barazana fir'auna ba sai musu ni tasiri wani ya ce kanu sai su yan sihirin bayan sun imani sai suka ce la zaira ba ya ce lau anna aidiyakum wa ajlakum min khilafin ba wala usallibannakum ko thumma la usallibannakum ajma'ina Allah ce kanu sai suka ce la zaira ba wata cutarwa ba wata damuwa kashe mutum yanke wani kahun ifrotin la zaira inna ila rabbina munqalibun mu za mu koma ne ga Allah ubangiji babu wata dabaru Allah kamar da kamar mu inna ila rabbina munqalibun suka ce inna naqma an yaghfira lana an yaghfira lana rabbuna khatayana inna naqma an yaghfira lana rabbuna khatayana mu muna fata muna cike da kwaɗayi ne da cewa ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana zunuban mu an kunna awwalal mu'mini saboda mun zama farkon mu'mini saboda ka kashe mu yi mun duk Allah kai mu abin ce fata kaɗai shine Allah ya gafarta mana zunuban mu Wani wannan shine raddin da suka yi maka to muka ce wannan shi ke gwada maka imani ya riga ya tabbata ya yi cikin zukatun su shi yasa barazanar da ya musu ba zai amfani ba to haka ɗabi'ar imani take idan sai girku a zuciyar mutum Allah ya samu dace to wannan shi ne gabar da za mu tsaya kanta a wannan mashhad na fir'auna da mutanensa a ɗaya bangaren da kuma yan sihirin da gayyato da abin da faru a ɗaya bangaren sannan a ɗaya bangaren kuma da annabi Musa alaihi salatu salam dan wasa annabi Haruna alaihi salatu salam ina fata gani to haka lamarin ya kasance don haka ne ya zama fir'auna ba su yi nasara ba kuma da ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala ɗaukaka annabi Musa alaihi salatu wa salam da wasu suka imani a tare da shi to idan muka zawo da izinin Allah sai mu duba mu ya faru kuma daga wannan gaba muna fatan da abin da muka rubuta daga tsawaba Allah tabaraka wa ta'ala amfani mu da shi ba mu ladan wanda muka yi na kuskure kuma Allah shi gafarta mana ya yafi mana ya shafi shi cikin zukatan uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh